amincewa da sayo motoci masu sulke kirar BMW da ofishin ministan zirga-zirgar jiragen sama Stella Odwa ya yi bai hana ƙungiyoyin da'awar yaƙi da cin hanci kiran ministan sa sauka daga mukaminta ba. Baya ga jami'an martani daga adawa irin su Rotimi Fashikin da ke nuna irin wannan zarmiyar ke sanadiyar faduwar jirage a Najeriya, shugaban wata kungiyar yaƙi da cin hanci tsohon ɗan majalisa Dino Melaye ya ba wa ministan sa 48 ta yi murabus. Cuta aka yi mana, rashin imani aka yi mana kuma mu 'yan Najeriya mun yi Allah ya isa matan da sauka daga mukaminta kuma a mai da wannan kuɗin in ba a da kuɗin nan ranar talata insha Allahu za mu fita za mu zanga-zanga zuwa ministrin ah, na aviation kuma mun san cewa wannan ministan ah, tana kusa da shi shugaban kasa mun sa ido ne muna ganin rawan da shugaban kasa zai yi kuma mun kira majalisar ita ma yanzu muna mun zuba musu ido me za su yi a cikin wannan magana. Bayani dai da ke dangantaka da ofishin ministar ya nuna an sayo motocin ne kan dala miliyan ɗaya da dubu ɗari shida, wato kimanin naira miliyan ɗari biyu da hamsin da biyar kenan, don kare lafiyar ministar daga masu ƙin jinin garan bawul da take wa ayyukan ma'aikatar. ko gabanin bullar labarin so motocin masu ɗan karen tsada. Ministar ta sha suka kan kalaman da ta yi na nuna hatsari ba makawa a yi shi, kuma yaka iya faruwa a kowane irin lokaci, yayin da jirgin da yake ɗauke da gawo tsohon gwamnan Ondo Olusegun Agago ya rikito jim kaɗan bayan tashi daga Ikko zuwa birnin Akure. wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha biyar. We for accidents, but it's, it's inevitable. But it's an act of God. Ba kawa a yi hatsari kuma ai kaddara ce daga Allah ba amfani a yi ta raɗe-raɗin dalilan yin hatsarin. In ji Minista Odwa a ganawa da ta yi da manema labaru a fadar shugaban ƙasa. Take dai majalisar da ta ta nuna damuwa da wannan martanin da nuna tamkar Minista ta yi kasassaba ko ko kwabar magana kan wannan abun juyayin. Hadi Sirika ɗan kwamitin zirga-zirgar jirage ne na majalisar dattawan. Ba abu ne ba wanda ya kamata a ce mutum mai hankali kuma aka ɗora mai nauyin al'umma don yin shugabanci wani ɓangare a ji irin wannan magana ta fito daga bakin shi. Ai an san akwai ikon Allah kuma komi daga wurin Allah yake wannan haka ne. a to amma mutum kawai ya tsallama da ya faɗa cikin wuta ya babbake ƙahahunsa ya ce ai daga wurin Allah yake. Ko kuma ya ɗauko tangaran ɗin shi cike da abinci ya jefa ƙasa ya faɗi ya ce ai dama Allah ya rubuta sai wannan abinci ya zube. A wannan shirme ne da hauka nau'i irin nasu. Yayin da za a yi ta neman bazi kan su waɗannan motocin, masana na ganin zai yi wuya hakan ya kai ga murabus ɗin ministar da ta taka muhimmiyar rawa a kamfe ɗin da ya kawo shugaba Jonathan kan gado a ɗaya, yayin da ta jagoranci ofishin kamfe mai ta goma shi Nebo to Nebo. Nasiru Adamu Alhikaya, Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.